أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر الخميس شاشدة وطن جمادة الأولى شكرا تدين إير أريكو da talatin da bakwai ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha miladiya insha yau ya ni darasin na biyar a ƙarƙashin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare ta a cikin Umdatul Ahkam a cikin Abul Qada kuma mun kusan zuwa ƙarshen nazari akan shi hadisin yau insha Allah za mu shiga bayani akan al-yaminu ala man ankar karkashin wannan ka'ida ta al-bayyinatu ala al anka da farko yana da kyau mu san menene al saboda ita al tana da ta'arifi a musulunci kuma tana da abin da ya kira al-bu'dul islam tana da ma'anarta a musulunci wanda shine muka fi sani da rantsuwa a asalin urfin mu za ka kenan ko mun tsaya a matsala ta 29 a cikin matsalolin da muka kasa za mu fitar karkashin wannan hadisi mai girma matsala ta 30 ne ce ce rantsuwa a musulunci to da farko idan aka ce al-yamin rantsuwa suka ce ma'anarta a musulunci a lugha shine al-half wal qasam halafa wa qasama jami'in ta shine ayman al-ayman a yare na shari'a kuma abin da ake cewa rantsuwa shine karfafa faruwar abu ko kuma yin abu ko kuma cewa hakikanin abu gaskiya ne idan abin ya shafi zance ko tabbatar da abu ko kuma kore shi ta hanyar ambatan Allah tare da karfafawar ko kuma wata shuba daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce rantsuwa tana da adawa wasu karkice da ake gane cewa mutum rantsuwa ya kamar idan ya kawo wawu sannan sai ya kawo sunan Allah a gaba ya zamanto majrur ne bil wa'd misali yake wallahi هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق الحب والنوى هو الذي خلق الذرة وبرع النسمة هو كما يكاوتاء الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حاضا او تكون من الهالكين تالله ان شئت لترجين تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين تالله عزوة وكما مثل كاو باؤ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة مع طاعة معروفة كما كانت بالله بالذي خلق السماوات والأرض أنت كذا ما كنا لك إيه قارة سوى إنا رنتي أقسم بالله وكما كاش بالله uqsimu qasman billahi ina rantsuwa da Allah wannan shine al-yamin to amma wannan a general term na rantsuwa kenan amma kuma a kotu akwai abin da ake kira sun ka ce amma a kotu idan aka ce rantsuwa tun da abin namu ya shafi kotu ya kamata Allah mutan maka jini kotu take cewa rantsuwa sun ka ce ne ta akidu subutul a wani fiye ka tabbatar da cewa haƙƙi ya tabbata akan ka ko akan waninka ko kuma ka tabbatar da cewa haƙƙi ya koru a kanka ko a kan maninka a mamal tsafi amma da sharafi a gaban mai hukunci da zikir fillahi aw sifatin min da haka yanzu da zaka zo wallahi jiya a yi ruwa alƙali ba ruwan shi da wannan sai dai idan wannan zai iya zama karina za a yi amfani da ita wajen tabbatar da faruwa abu amma ba rantsuwa ba ce a kotu wannan don haka da za a cikin kiɗe da mutum ya yi rantsuwa akan wani abu wanda ba shi da alaƙa da tabbatar da haƙƙi ko kora haƙƙi a zo wajen saukan masa da ukuba a kotu ta'aziran to sai dai idan salahiyar alƙalin ta huta kawai salahiya a misali matsayinsa tunda akwai a urfi na mu yanzu kun ga a urfin mu an raba akwai delegation of power abin ya kira delegation of power asali shugaba shi ya kamata ya komai har ta alƙalanci har waye amma dole an san ɗan adam ne ba zai iya yi komai ba sai a cikin ku akwai ministry na kaza ko ta ministry kuma ita take abubuwanta in ta tashi kuma za ta naɗa ta a matsayin alƙali ne ba a matsayin shugaba na siyasa kuma ba dole ne zama dan kai ne alƙali ba kuma sannan kai ne jagoran al'umma a limanci a komai a kaga al'amura na limanci da al'amura na shigewa gaba abin da ya shafi addini a yanzu ba a danka shi a hannun alƙalai ba saboda in ta rikice ma mutum mace akan abin da ya shafi jinin al'ada ko wani abu da ya shafi kabari da ba'adi na sallah wajen alƙali ake tafiya kotu a wajen malamai ake zuwa na zauri sai dai alƙalin kuma dama yana da wannan ilimin yana da ilimin kuma zai zama ya haɗa shi amma ba za ka tashi kuma ka tafi kawai ka tafi kotu neman alƙali ka je gaban jama'a ka takarda ka cike a zuwa ga alƙali kai ma ana zuwa a zo kanka za ka tafi wajen alƙali ka je kotu neman ya baka fatawa kan abin da ya shafi sallah ko azumi ba za ka dan za ka wannan ba magana a haka zalika kuma akwai abin da baya cikin aikin alƙali a urfin mu yanzu amma an yi lokutan da alƙalin kuma shine duka yake yin wa'annan abubuwa lokacin da gwamnati take gwamnatin musulunci za ga sai na umar shine alƙali kuma shine amirul mu'minina kuma lokacin in aka tura mutum ba a gari ka to za ga bayan kuma tauliyat bayan an naɗa shi alƙali kuma shi zai jagoranci mutane a sallah in an je yaƙi shi zai raba ganima shi zai tura saraya sai yana ɗauke da wani matsayi na imama an fahimta ko to shi ne sai malamai malaman shari'a musulunci suka ce ta'kidu thubutil haqqi aw nafihi amama al-qadi tabbatar da cewa wannan haƙƙin na wane ne ko nawa ne ko kuma tabbatar da cewa wannan haƙƙi ba nawa bane ko ba nawa na bane ko tabbatar da cewa wani shi ya kaza ko wani ba shi ya kaza ba amma a gaban alƙali bi zikir lillahi ta hanyar ambaton sunan Allah aw sifatin min sifati ko wata sifa da cikin sifofin Allah an fahimci wannan ko sai matsala ta talatin da ɗaya shine yaya ake rantsuwa ko da me ake rantsuwa bima yakunu bima bima takunu al-ayman al-yaminu bima to a musulunce ba a yi rantsuwa da wani abu wanda ba Allah dole idan mutum zai rantse sai dai ya rantse da Allah kuma rantsuwa da Allah ko dai ya rantse da sunan Allah ko ya rantse da sifa daga cikin sifofin Allah ko ya rantse da wani aiki wanda yake nuna cewa Allah ne kaɗai yake yi wanda a cikin aiki za a iya saƙar sifa misali kamar ya ce uqsimu billah na rantse da Allah ko ce wallahi ko ce tallahi ko billahi ko lar sunan Allah kenan ko ko ce tarrahmani ko birrahmani ko uqtum bir uqtum birrahman ko wani abu makamancin haka duk da an tsarai ana iya cewa tarrahmani ko ba a iya cewa wasu ce in dai ta'un ne to sai dai a haɗa shi da Allah kawai tallahi ba a cewa tarrahimi ko kuma a ce talmuhaimi ba a faɗa haka amma an ji da rahman din a waka wannan nadir ne nadir kuma ka wala yuqasu alaihi za a dai haka to ba za a yi siyasi da shi ba ko kuma sai misali a na jin kai da rahama na rantse da kaza ko kuma a rantse da wani aiki da cikin Allah ayyukan Allah na rantse da wanda ya halicci aljanna da wuta na rantse da wanda ya halicce mu ya ba rai kuma duka sifofi ne ayyuka ne na Allah da za a iya tafi sifa sun yi sabani shin a iya rantsewa da alkur'ani ko ba a iya rantsewa da alkur'ani ba to wasu sun taba kan shara iya rinka da alqur'ani a matsayin sa na sifa ta Allah inda zancen Allah ne misali ce na ce da alqur'ani suka ce to wani bangare na alqur'ani fa kamar wasu surori na alqur'ani to da yawa dai malamai sun hana amma dai wasu suna ganin kamar a rantse da yasin wanda yasin sura ce a aya ce daga cikin ayoyi a alqur'ani wanda kuma mun imani da cewa duka alqur'ani da Allah ne wasu suna ganin an ce yasin to an yi rantsuwa amma sai dai abin da ta malamai suka hana na ɗaya saboda ba a ji manzon Allah ya yi ba wa khairun hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sharral umuri muhdathatuha annabi kuma saboda sa'in yuwa da yake yaci wani abu yake nufi da ba tunda ya gudana al'adance akan kawo mutane suna yasin Ahmad Yasin ko Ah, sannan kuma akwai saɓani babba a wajen malaman tafsiri akan me ake nufi da yaƙi din a cikin alƙur'ani shin ana nufin sunan manzon Allah ne ko rantsuwa ce ko kuma wata kalma sai da Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik arraji shine Allah ne kadai sai da yake nufi amma wasu na cewa yana ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah ya fi to idan wani ya rantse kuma ya zama manzon Allah yake nufi ko ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisi sai na Umar yake cewa man kana halifan فليحمد بالله بيوم بيجي زي رسوة رسوة me hujjar yin rantsuwa da hukuncin me hujjar yin rantsuwa a shari'a hujjar yin rantsuwa a shari'a aya ta alqur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma ijma'i na malamai ayat al-qur'ani ayat suratul maida Allah da kansa ya tabbatar da ana yin rantsuwa Allah ya ce la yu'akhirukum Allah bil lahwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtum al-ayman fa kafaratu it'am 10 masakin min awsat ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم sana cikin suratul baqara Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu wallahu kun ga wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ba zai kama ku da rantsuwar da kuka yi a tashiya ba amma dai Allah zai kama ku da rantsuwar da kuka kulla tsakanin ku da Allah a cikin zuci kuma kuka ki ku cika abin da kuka rantsa a kanka sannan ya tabbata a cikin hadisi da kutu kutubu sitta suka rawato ta hanyar Al'ashar Ibnu Kai? Allah ya da a gare shi yace kana bayni wa bayna rajulin ibn ammi li khusumatun fi bi'r yace mun samu matsala inda Al'ashar Ibnu Kai. qais akan wata rijiya ni da wani dan baffa ana ji yan uwa wataƙila ka taɓa karanta hadisin a wani waje amma Allah bai sa hankali ka ya kai wasu, ila sai a ƙarƙashin matsala za ka iya rike da ka in ana kawo irin wannan ka dinga rike abin da baka sani ba ka rubuta akalla ko baka rubuta hadisin gaba ɗaya ka rubuta dai alama ta yadda in ka koma za ka sake in ka koma gida za ka sake bibiyar sa domin ya zame maka ilimi kai ma kuma ka bauta wa Allah ala ilmi yace mun samu matsala ta kusuma tsakanina da wani dan babba na akan rijiya فاختصرنا ta na ila صلى sallallahu alaihi وسلم sai muka kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru na ce ta wuce ya ce ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bayyana tuka kai al ashab ina hujjar karshe da cewa rijiyar ce in kuma ba ka da shaida au ya minu to shi kenan shi ya rantse to kun ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana na halaccin rantsuwa kenan bayyana tuka au ya minu sai ya ce sai na ce kultu sai na ce idan ya alifu wala yi ne ya ce arsu da nan shi bai da amma sai ya rantsuwa ba ruwansa kuma karya ne فقال شنو قال صلى من حلف على يمين هو فيها تاجر duka wanda ya rantsuwa kuma ya san ƙarya yake yi liyastati biha malam ri'in muslimin kawai dan ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ana an ce musulmi saboda musulmai ne suke hukuma wa illa ko dukiyar kafiri karan idan ka ci a banza wallahi Allah ya kama liyastati biha malam ri'in muslimin laqiya Allah hu alayhi ghadaban Dan alkiyama zai gamu da Allah yana fushi da shi dan Allah ya kiyama Allah da shi da kai ba ya ka iya ranar da manzan nima annaba adam ba za a je sai masa ceto ya ce nima na na ci ganyen bishi Allah tsoron ko an da haushi na a je na annabi nuhu ya ce a'a nima na yi roƙon Allah an halakar da mutane gaba ɗaya ni ko ban iya halatta ko guda ba kada Allah ya kama ni da wannan a je wajen annabi Ibrahim ya ce ni kuma na karya gumaka da aka tambaye na ce babban su ne karya ne karya ina tsoron ka a kama a jirgin annabi musa ce ni ma na taɓa kashe wani arni da fifte amma ba sa ni aka yi ba kawai ni dai ya ban haushi ne dan ce ɗan uwana ba su san bani isra'ila na ma shi ya mutu ina tsoron allah ya tambaye ko dan me a ji wajen annabi isa ya ce to ni bauta mun ake kuma Allah baya son a yi masa kishiya ko ba ni na sa su ina tsoron Allah ya sake yi. amma ba ku shawara ku je ku nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a je ana ganin sa shi ba sai an tambaye shi ba yana ganin sa yace me yake tafa da ku a ce to ka ji gaji a Rasulullah ce to ce to ai da ma na wani da ba ta ai kuskura hanya ku kai ana laha ana laha ni ne ni ne kuma wannan ya hadisi ya nuna kowa cikin da san al'umma annabi annabi har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk za a tunguma Allah zai je gaban ubangiji ya shiga da ka annan ne ba za a kula mu don an kula ma banda wanda ya rantsuwa dan ya ce zalimu ne kawai lafi Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah Allah ya yi fushi da shi sai Allah ya saukar da aya ma akan wannan Inna إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشهر سورة آل عمران lallai waɗanda suke siyar da wato suke siyar da rantsuwarsu da kuma alƙawalin Allah saboda cikin wani kuɗi mara yawa kawai don ka kamar misali ciniki ne mutum ne shirikin da ya ya ba da rantsuwa ya ba da alkawarin Allah kawai don ya shiga nun ya karɓi ribar wani abu ba ba na yawa Allah ce to wa'annan ba su da rabo a ranar lahira kuma Allah ba zai wanke su ba ranar kiyama Allah ba zai ma zance da su ba zance wanda za a gafarta musu da shi kuma azaba ne da ita ta fata a gare su Allah kiyashe kuma wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya yarda da rantsuwa kenan ko sannan kuma idan muka dawo aikin sahabbai da suka kuri sunna a wajen annabi sallallahu za mu tarar da annabi da sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ya yi rantsuwa akan dabino ga Ubay ibn Ka'ab akan cewa wallahi dabino na ne ba na naka bane wallahi dabino na ne ba na naka bane to bai sai yadda dama sun hada waje ne da sai na kuma sai kowa yake da san nasa ne sai na kuma ya tabbatar da nasa ne da ya rantsuwa ubayi yadda ya ce to ka na kuma ban maka kyauta kuma kenan sahabbai ma suna yin rantsuwa ba laifi bane عليك خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس من الحلف في حقوقهم ita أبدا إساء علي tsoro na ji kada in je idan ban yi nan ba mutane su ma su tsoron kamar ba yi rantsuwa to na yi ne a dan duniya ta sani dan kada ka fasasira sunna dan kada a ji a ce na ban na na yake na san zan ban maka amma dai na yi rantsuwa ne dan jama'a su gani su koya kuma sai na umar ya yi rantsuwa to sai matsala ta talatin da biyu da na talatin da uku ne hukuncin rantsuwa ne hukuncin rantsuwa a musulunci hukuncin rantsuwa wato halal ne umuman hukuncin rantsuwa halin ne ba wajibi ba ne dan ma abinda aka fi so ne, mutum ya kiyaye kansa buran yawan yin rantsuwa malamai suna ganin cewa bai kamata abin da bai dace mutum ya rantsuwa a kansa ba kawai ya rantsuwa har ma ana yaban mutum in baya rantsuwa yake cewa alilul alaya bi yaminihi إذا صدرت minhu الألية barra يسير alilul alaya mutum ne wanda bai cika yin rantsuwa ba hafizun biya ne in ta kama dole sai ya rantsuwa to yana tsayawa ya kiyaye rantsuwarsa idan fadara kunnul aliyatu barraki irin da ya rantsuwa zai cika wannan rantsuwa da yi an fahimta ko da ka ba a san komai da an yi magana ce wallahi sallah wallahi sallah sai matsala ta ashirin ta talatin da hudu shine akan me ake rantsuwa me ake wa rantsuwa ah, babu laifi a yi rantsuwa akan dukkan wani abu da haƙƙi zai iya tabbata a kansa dukkan abin da haƙƙi zai iya tabbata a kansa komai kankantarsa komai yawansa za a iya rantsuwa a kansa saboda dalilin cewa babu wani nassi a shari'a da ya zo ya kanta cewa banda abu kaza za a yi rantsuwa kuma hadisin wal yaminu ala al mudda'a alayhi a wannan riwaya ta shi ma yana nuna haka sannan ga sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi a islamin cewa na yi haka ne don kada mutane su su cewa ba a yi rantsuwa akan abin da yake haƙƙi ne fa tasiru sunna yace dan haka shi yasa ne rantsuwa daga baya kuma na ban maka can matsala ta talatin da biyu wajen abin da ake rantsuwa da shi akwai ɗan saɓani ko kuma akwai wani ra'ayi na malikiya ya kamata mu fito da shi fili su malikiya suna ganin cewa ba da abin da za a yi rantsuwa da shi sai da rafabin jalala rantsuwa kawai da sunan Allah shi kadai, wato idan ba sunan Allah ba to ba za a yi rinci da kuma sai da suna lamarin da rana Allah kenan sai dai in an so a tsara da faɗin sa la ilaha illa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito a Imam Nasa'i ya Abu Dawud ya rawahu wa sakata anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗa wani mutum yace ihlif billahi alladhi la ilaha illa hu rantse da sarkin da ba wani abun bauta da cancanta sai shi kaɗai amma jumhur shafi'i a hanafiya da shafi'iya da hanabila su kuma suna ganin cewa za a iya rantsuwa da lafazin jalala saboda faɗin Allah su ba ba za a ƙara allazi la ilaha illa hu ba saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yahlifuna billahi lakum liyurdukum san da Allah zai magana rantsuwa kawai iya billahi yake cewa yahlifuna billahi lakum liyurdukum za su dinga rantse muku da Allah dan yarda ku kuma yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu sai to Allah abin da yake faɗa kenan a tsaya akan rantsuwar sunan Allah sai matsala ta talatin da biyar yaushe rantsuwa take shiga ta zama rantsuwa to malamai suka ce kan asibi yamini bi mujarrad al-nutqi biha da zaran mutum ya furta rantsuwa to ta shiga kenan yanzu misali a kotu mutum ba zai zo ya rantse kuma yace bari ya janye rantsuwar ta fata ta bi mujarrad al-nutqi bil yamin kan asibi ciniki ya shiga ba kuma za a zo ana ai wallahi kaza ai wallahi kaza ba suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana bayanin cewa akwai abubuwan da wasan su ba bambanci tsakanin ayi shi da wasa da kuma ayi su kamar iya iya ta wuya yi mutum ce ya iya yan tabawa ba a san yan tabawa ko ma wani irin yanayi ne in ka yan tabawa ta ya yan saki ba a wasan saki ko da wasa mutum ya ce da ta ya sake ta to fa ta saki kai ko da wasan kwaikwayo ne kaddar a ce wasan kwaikwayo a zo a ɗau mata da miji su fito a cin guda ɗaya sai ce ya sake ta fita saki wannan ita ce magana mafi inganci saboda mu gara suna ce salatun jiddun na jiddun wa hazluhun na jiddun so akwai sabani wajen kirga salatun dinnan akwai bambanci na riwaya wasu malaman suka shigar da rantsuwa al ibn hazm a cikin al-muhalla da wasu daga cikin malaman suka so akan cewa wato idan dai har mutum ya rantsuwa ko da da wasa ne su ita ma rantsuwa Ya fihi al-jidd wal daidai da wasanta da kuma gaskanta duk ɗaya ne suka ce la yuqbalu qawlu al-halif fil idan mutum ya rantsuwa sannan sai sai lam urid al-yamin ai da wasa nake ba rantsuwa nake ba ba za a karɓa ba wala fi zihar haka zalika mutumin da yawa ya zo ai ba haka ya zo ba wala fi ma bainahu wa bain ta'ala هكذلك تكانك لله سبحانه وتعالى مسألة ثلاثين لشدة شيء شرح فرم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولي على من أنكر ومن ذا شيء لا مش بس في المسألة إيه وانا أبنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولي على من أنكر الواير بين حديث abin da yake nufi a nan al'imam ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam da yake sharhin hadisi na 33 a cikin arba'un nawawi ya hutar da mu yayi mana bayani yake cewa wa amma yake cewa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wal yaminu ala al mudda'a alayhi da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas al yaminu ala al mudda'a alayhi akwai ya koma ruwayan da kenan ta Abdullahi dan hadisin Abdullahi dan Abbas yace ya dullu abinda wannan yake nunawa ala anna kullu man du'iya alayhi da'wa duk mutumin da aka kawo ƙararsa aka yi ikirarin cewa akwai wani haƙƙi a kansa ba an kara sai ya ce a a shi bai yadda ba ba an kara ya ce bai yadda ba fa inna alaihi yamin to abin da ake so shi ne in yana so ya kubuta to sai ya yi rantsuwa wa hadha qawlu aktharil fuqaha wannan fassara ita ce abin da mafi yawan malaman fiqh suka tafi akai wa qala malik amma imamu malik yana da wani ra'ayi bin wato kullum maganar magabata ta fi ƙarfin wasa kun ga aiko ya nuna ala man an karza ya fassarawa tun da larabci ne amma inda zaka na kalso maganar malamai sai ka ji su kuma maganar su kamar wahayi ake ne in je ce maka imam maliki kuma ya ce inna ma tajibu yaminu ala al-munkir idza kana bayna al-mutada'iyin naw'u mukhalafa wannan zamu zo ta ka'ida ce mai zaman kanta idan lokacin da za a buƙaci rantsuwar al-mudda'a alaihi lokacin da dalili ya tabbatar da cewa akwai hulɗa tsakanin su biyu amma ba hulɗa ba za ma a tsoron cewa ya rantse wannan magana imam malik kenan Allah ya karsa da rama خوفا من an يبتذل ان ان ان يتبذل ان يتبذل السفهاء الرؤساء bi talabi aymanihi dan kada a samu su wawaye kawai da za su dinga shagalar da shugabanni da alƙalai akan sai sun sauraron su sai kawo misali wanda insha Allah sai a tina hada misal bima wannan magana tana cikin jami'in ulum wa na ga muku hadisin in kana da shi ka koma za ka tarar Ibn ibnu rajab ya yi sharhin sa sharhi mai kyau wanda baya buƙatar a sai dole sai mutum ya shigar da maganar sa ta sai matsala ta talatin da nawa da bakwai shin a wani irin haƙƙi ake rantsuwa shin akwai lokacin da ake gurfanar da mutum a kan ya taɓa haƙƙin Allah kamar misali lokacin da wasu suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga sun yi aika aika wanda hukunci wanda zaki a sallallahu alaihi a shari'a musulunci shine a kashe to a lokacin da babu a ce da a lokacin da babu abin daukan magana ne ba wasu dalilai kawai sai wani da wani sai wani ya kawo ƙara wani cewa ya zagi mu Allah kamar irin labarin da ake bayarwa ko ƙarya ne ko gaske ne Allahu a'lam shi yasa dan kar wani ya ce min ina hujja ko dalili aka ce wai wai fa in ƙarya ne astaghfirullah na faɗa ne don dai ne domin misali wa ka ce wani ɗan sanda ya gamu da wani ɗan asaba sai ce mai da Allah ya taimaka ya kai shi wajen aiki dan asabar ya ce a nawa sai ce wala ba shi da kuɗi ba ya albashi ba aka ce ala hasabin riwaya ba albashi ba amma da Allah ya taimaka ya kai shi sai ya ɗan sandan ya goya sai da ta je bakin police station wai ta wacce ya sauke dan sanda sai ɗan sanda ya ce ina takardun mashin sai ya ce yalla ba ke ya ce to shige mu ya ce to yalla bai kai da mu taimaka ma ya ce na ce za ka shige mu je ko ba ka shige ba kawai sai ya ce ya ci kurunsa ma'ana ya kama da ɗan sanda yana tambayar takardun mashin ne sai dai akwai wani wata matsala ko to kawai sai dunkula hannun sai da ke bakin ɗan sanda sai dan sanda suka taso da jama'a sai sai wa annabi yana da sai faɗa ya kauri Sai kyar aka ce aka kwaci dan sanda to kaddara inda aka safa ai kaga ba haka kawai ba za a zo a ce an yanke mai hukuncin kisa ko sai an je kotu to shin za a nemi ya rantse saboda haƙƙi ne na Allah a anan taba annabi taba Allah to shi yasa sai muka ce mu fidda matsala akan me ake rantsuwa alama yustahla وهل يستعلق في حق الله وحق الآدميين هل يستعلق في حق الله دون حق الآدميين أو في حق الآدميين دون حق الله وأنا شيء ما بعلمه جي إذن رجل حلا يسأنك دراما يأمان الشريف من جوانا مغانا إذا ما قعتنا أبتن جامل العلوم والحكم أشمونا آه، حديثنا يكي سيوا اختلف الفقهاء يسمى ما لم انفتوا في هل يستحلف في جميع حقوق الادميين ويجدك ونحكي لا اجي سيوا اسا ايران سوا اكن فكوكوا يسي كقول الشافعي ولما كان سيد امام الشافعي ورواية أن احمد الشافعي لاحمد في روايه sun tafi akan cewa duk wani abu ko ma ne shi in dai haƙƙi ne na ɗan adam za a yi rantsuwa a kan sai ce aula yastahalasu illa ma illa fi ma yaqdi fihi yuqda fihi bil nukul riwayatin an ahmad akwai riwaya ta mazhaba ta bi riwaya imamu ahmad Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a'a ba komai za a sa a yi rantsuwa ba abin da za a sa a yi rantsuwa a kan sa, shi ne abin da za a iya yin hukunci a kan cewa haƙƙin na wanda ya kawo ƙara ne idan mutum ya kafa yin rantsuwa akwai lokacin da alƙali zai zo idan ya zo a bisifatihi ƙabiyan zai ce da almujjahi kawo hujjarka almudari wanda ya kawo kara ko idan ya kawo hujjarsa shin shi na an gama shari'a ko kuma za a shaida wa shi almudari alaihi za a shaida almudari alaihi ko idan aka ce ka shin ka yarda ko baka yarda ba zai ce ban yarda ba idan ya ce ban yarda ba za a ce turanci idan idan yi rantsuwa shin wannan rantsuwar ta ka ta ɓata shedar almudda'i ko ba ta ɓata shedar almudda'i ba yanzu abinda alƙali yake nema hujja yake nema albayyinatu البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه كما سيأتينا yadda wanda yake da hujja shaida shi wannan haka yake da hujjar rantsuwa to amma misali idan yake ce gaskiya ala fa malam bazan iya rantsuwa to akwai lokacin da za a ce to kai ta ci ba amayya wannan inkarin da yayi ba shi da amfani tunda yi nukuli akwai lokacin da kuma nukulinsa ba zai sa a zartar da hukunci ba sai kuma a tafi zuwa ga wani abin da ba to imam ahmad ce abin da ya cancanci rantsuwa shine abin da idan mutum yayi nukuli ya kasa yi za a mayar da haƙƙin zuwa ga almudda'i inda imam ahmad kenan sai maza ba ta uku yake cewa aula yustahlaku illa fi ma yasihu badaluhu kama huwa al-mashhur an ahmad ba a yin rantsuwa sai akan abin da za a iya daukar sa a bari duka abin da ba za a iya daukar sa a bari shi ba to ba za a yi rantsuwa a kan sa wannan shi ma wani iftirabi ne na maza ba ta imamu ahmad kuma ita ce ta shahara kuma ba ita ce raji'a ba sai maza mazaba ta karshe ta musamman kiya yustahal la yustahlaku illa fi kulli da'wan la tahtaji ila shahidai ba'a a yi rantsuwa in ji sai a abin da da'awa ce wadda ba ta buƙatuwa zuwa shaidu guda biyu ga mudda'i amma ga mudda'a alaihi domin ya kore kansa tuma shi kuma zai iya rantsuwa wannan shine abin da ake hukunci hukunci da shi a kotunan mu kuma shine abin da ya tabbata a cikin zukatan mu wannan wataƙila theory din tunda a rubuce ne zai iya rike fitar da kai matsala yadda kake ɗaukarta ta a cikin zuciyarka da kuma yadda muke ta sharhi tuntuni ita ce maza ba ta imamu malik kuma ita ce raji wallahu a'lam sai ce wa amma fi lahi azza wa jalla amma a haƙƙin Allah kamar a ce wani ya taka alqur'ani a kawo shi kotu ko wani ya zagi annabi ko wani ya zagi Allah ko wani ya yi wani abu wanda yake haƙƙi ne na Allah yace fa min al ulama iman qala la yasta'lafu fi hadhihi ba za a sa mutum ya rantsuwa ba kawai za a yanke masa hukunci da abin da ya bayyana ne wannan shine maganar yace wa huwa qawlu ashabina ita ce maganar malaman mu sune yan hanabila kenan wa nafsa alayhi ahmad fi zakka kuma imam ahmad ma ya faɗi wannan magana نصا وبه قال الطاووس كما إتشي شيني رأي طاووس ابن كيسان اليماني والثوري شيني رأي سفيان والحسن ابن صالح وغيرهم أما حنفية دا مالكية دا كما مذهب ليس بن سعد المصري دا مذهب إمام الشافعي سكتي إذا اتهم in dai tuhuma ce kamar yanzu wannan wanda ya ce ya zagi annabi ya ce ban zagi annabi ba shi kuma wancan ya ce lalle ya zagi annabi to za a ce ina hujjarka shaidar ya zagi annabi sai ce gashi ga rediyo ya faɗa gashi ya rubuta a littafinsa ga mutane a gabansu akai in kuma bai kawo to yanzu almuddi ya kasa probin bayyana sai zama al-yaminu ala man ankar a malikiya suka da hanafiya suka ce zai rantsi ya ce to kai an ce ka zagi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma hukuncin zagin ma'aiki shi ne kisa da gaske ne sai ce a sai ce turanci kuma wannan ra'ayi shi shine raji ne ra'ayin da ya fi zama raji ba wai dan mu yan malikiya bane so da shi ya kusa da dalilai na shari'a saboda hadisin imam tabarani a cikin mu'jamul awsat ta hanyar abu harun al-abdi daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa qala kana unasun min al-a'rab ya'tuna bi lahmi an samu su mutane kauyawa suna zuwa da nama fa kana fi anfusina minhu shay'un muna dan zargin anya ko naman nan da za a yanka shi an ambaci sunan Allah ko kuma anya wannan naman ko ba naman da ba a ci bane فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم sai muka je muka gaya mu za su muka ya rasulullahi muna da shakka akan naman nan da mutanen nan suke kawo ba mu yarda da shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce musu ishtahidu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishhadu aymanahum annahum zabahuha in dai sun kawo muku naman ku tambaye su su rantse shin sun yanka naman ko su yanka ba tunda ta yi ya zan mushe ni, to ku ce musu ku rantse cewa kun yanka naman nan sai maza Allah ce idan suka idan idan suka muku rantsuwa kun mazkurullah wa ku ku yi bismillah Wani hadisin ne ke tabbatar mana shin mutum ya ci mushe ya taɓa haƙƙin Allah ko ya taɓa haƙƙin Allah ba ya taɓa haƙƙin Allah ko to yanzu muna tuhumar su cewa mushe ne naman nan shi shi kenan kawai sai mu saki nama mu fasa shi ko kuma a'a sai wannan hadisi yake nuna mana cewa za mu iya cewa su rantse cewa ba bushe bane in sun rantse za mu ce ana iya rantsuwa kan haƙƙin Allah ko sai dai wannan hadisin a cikin isnadin sa akwai Abu Harun al-Abdi wanda matrukun ne matrukul hadis ne da aka inda ya rawaito hadisi hadisin yana zama da'ifun jidda shi yasa Imam al-Haythami a cikin Majma'u Zawaid yake cewa rijaluhu thiqa wa wa mithlu yake yayi kuskure afwan yace wajen yace rijaluhu thiqa amma asali akwai wannan mutumin a cikin isnadin shita ibnu rajab a cikin jami'ul ulum da ya kawo hadisin yake cewa abu harun da'ifun jiddan an fahimci wannan ita ce matsalar mu ta nawa da talatin sai muka ga matsala talatin da takwas matsala ta talatin da takwas aqsamul yamin kashe kashen rantsuwa wa anwa'ul yamin ita rantsuwa kala kala mu dawo an fikihu kaɗan saboda mutane suna shiga cikin haira da yawa eh, musamman aka abin da ya shafi rantsuwa wani zai makarantuwa ya zo yana yin kafara kuma alhali babu kafara a cikin rantsuwarsa da rantsuwa ta kasu kasoji dangane da abin da ya shafi hukunci akwai rantsuwar da akwai kafara a kanta akwai rantsuwar da babu kafara a kanta yaushe ake yin kafara idan mutum ya saba wa rantsuwarsa nau'o'inta akwai akwai ita ce rantsuwar da mutum yake yi ta shiga bakinta amma ba ta kai zuciyarsa ko kuma ya rantse akan abin da zai iya bagarar da mutum ta da mutum zai zaci cewa abu za ke nufi shi kuma ba haka yake nufi wannan ita ce yaminin wannan malamai sun kan cewa babu kafara a kanta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu akan yawan yin rantsuwa ta gamu domin yaminul gamus tana turmutsa mutum a cikin mutum. wasu mai suka ce abin da ke nufi da yaminul gamus shi mutum ya yi rantsuwa akan abin da ba shi da iko a kansa a misali yanzu yana zaune sai ga mahaya zo biyu sun taho suna tsere sai ce wallahi wannan ne zai huce wancan kai ba kai ne akan dokin nan ba shawara kuka da zuwa ba komai ba to sai ce misali dokunan kala biyu ne da kili da akawali sai ce shi ya yi rantsuwa akan cewa kili din nan shi zai huce akawali ne akawali ne ai kili ba ka doki ba ne me kili eh farin doki akawali ba baki bikin ba danda ba danda danda ya ku kala kala ne danda ko akwai wanne da wanne akwai tattabara akwai waye waye shi ne gangu mai waka ya ce mai bidar asuwar zai kama danda a cikin shanu ma akwai suke da shi yana magana kan duk kwatanta mai satar shanu ko yace yace shi inda ya zo kada shanu mutum cutar da kala shi ne ce mai bidar akwal bai kama danda san kawari ne in ka ga baki ne zaka cewa sun shiga hannun duk kwatanta sai wata rana an hana ma to a shahid sai ce shi ya yi rantsuwa a kan cewa wannan mai wani shi zai wuce mai kiri din sai kuma mai kiri ya wuce mai wani ya za a yi kenan zai je ya kafara wannan ijma'an ba kafara a kan sai zai ci ba ko ya rantsuwa a kan cewa wallahi ya za a yi ruwa kuma sai ba a yi ruwan ba da ba shi ne mai ruwan ba Allah ne mai yi ko kuma ya zo ya ga mara lafiya ya ce wallahi mara lafiyan nan ba zai mutu ba in dai ya sha maganin nan kuma sai wani lafiyar ya sha ya mutu ko ya ce wallahi in dai wani lafiyar nan ya sha maganin nan ko in dai aka yi asibiti kaza sai ya mutu kuma sai abin ya kasance ba haka wani yana yi ne bisa dukkan alamu da suke wani kuma bisa kuskure kuskuren shi ne, shi a iya sa abu kaza ne amma kuma sai a zo da karshe sai a gane cewa ba haka ba misali ya ce to ya ce ina son zan sai motar ka nawa za ka sai mai sai ku ciniki miliyan ta? sai ce to amma fa gaskiya kuɗin nake so ku gane sai wallahi muna zuwa gida muna zuwa gida wani zai ba da kudin ya ce ni zan bayar ana zuwa sai aka tarar wani ya mutu ko kuma ba kudin wannan shi ma ba ku kafara kai sai ya ba an gano wannan akwai yaminin lahuri yaminin lahuri malamai suka ce ko kuma lahuri yamin ita ce rantsuwar da mutum yake yi amma shi ma ya san ba rantsewa ya ba kamar irin rantsuwa kala rawi Allah ya ji kansa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kuma kawai shi ma dai a zuciyar sa ba san ba rantsuwa ba kuma mutane da yawa ko inda suke dimminci da sai sun yi rantsuwa yace wallahi tallahi ma wata kowa magana ke ga ya ce wallahi ka gane ko ai wallahi tallahi inda za ka tsaye shi ake ce wallahi nan ka fara mana dalil da ta karanci shi ma bai sani ba wallahi ce la yu'akhirukum Allahu bil lahwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtum al ayman sai kuma rantsuwa ta wacce ka kulla tsakaninka da zuciyarka ita ce wacce kace za ka yi abu ko ba za ka yi abu ba kuma yanzu kana da ikon yi din amma ka ce ba za ka yi ko kana da ikon kin yi din ka ce za ka yi to inda ka saba hukun sai ka yi karfa misali mutum ya ce <coughs> na rantse da Allah ga aron mayaka nan amma wallahi in ka lalata sai ka biya sai ka je ka lalata adalci shine sai maka biya to amma sai ce yaya sai maka to anan sai yayi kafara saboda manzala ko salama ma yana faɗaitar da mu akan cewa in dai muka yi rantsuwa sai muka yi kuma saba mata shine yafi to gwanda mu saba mata din ni manzala ce ban taɓa yin rantsuwa ba sannan in ga cewa aikata abin da ya saba rantsuwa shine yafi face sai na saba mata na zo na yi kafara وإني إذا ما أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي سبيلا ما عندي نتكا مكا باكي ديرا سوا سيني مكا أبو سينا باتا مكا يتي نكا نيا فاتا أما عندي نيا الأور لم مكا أبو الهيري تو سينا مكا أم فهمت وانا تو wannan kenan akwai wasu alwa'in na rantsuwa misali kamar rantsuwa bi hasadil halis dangane da shi ne rantsuwar an ce akwai yaminin shahi akwai yaminin mudda'a alaihi akwai yaminin mudda'i wanda yaminin shahi ita ce rantsuwar mai shaida akwai yaminin mudda'a alaihi rantsuwar wanda wanda aka kawo kara yaminin mudda'i kuma rantsuwar wanda ya kawo kara akwai kuma wa'insu anwa'in da wanda ya kulu zikiru ha a yanzu kamar idan muka ce za mu faɗe su to matsalolin za su yi mana yawa kamar za su wuce hamsin da muka yi alkawari a kan su za mu ka sai matsala ta nawa talatin da takwas sai matsala ta talatin da tara kun kago a gama ko ƙa'ida ƙa'idar shi ne karkashin wannan ka'ida take cewa ju'ilatul yaminu 'ala al-mudda'i ko kuma ju'ilatul yaminu 'ala al-mudda'a alayhi li'annaha aqallu quwwatin min al-bayyina wa li'annahu la yadda'i amran kafiya wannan wata matsala ce mai kyau da ya kamata a fahimce ta hikima ce kuma kuma kariya ce ga addinin musulunci da nuna flexibility muruna ta addinin musulunci wani zai iya ce maka wai ne hikimar da ta sa shi wanda ya kawo kara ba shi aka ce ya fara rantsuwa ba me yasa shi wanda aka kawo kara ba a fara cewa ya kawo shaida ba to sai malamai suka bibi na suka bibi yau da gobe sai suka ga an sa rantsuwa ta zama a hannun wanda aka kawo kara saboda idan ka ɗau shaida da rantsuwa wanne ne ya fi karfi an gane yanzu ku yi amfani da hankalin ku tambaye ku ne ga shaida evidence kenan ga rantsuwa da rantsuwa da shaida wanne ne ya fi shaida ta fi ƙarfi ko mu bada misali a waƙi a yau da gobe mutum ne biyu da amru da zaidi to kowannen su kana so ka zaɓi limani na alƙur'ani ko kuma kana so ka zaɓi wanda zai wakilci ka a musabaka ta ido sittin na tafsiri ko mutum goma suka zo suka ce zaidi ya taɓa cin musabaka ta ido sittin da tafsiri zaidu ya taɓa cin musabaka ta ido sittin da tafsiri sai ka rubuta wane ya zo ya gaya ma wane ma ya zo wane ma ya zo wane ma ya zo shi kuma amru da yazo sai ce maka wallahi tallahi na taba cin musabaqa ta sunna da zai je wuce Wanne ne wuce ta tafi karfi wanda wanda aka ba da shaida dan haka albayyinatu aqwa min al-min al-yamin haka ne sannan kuma misali idan ka samu mutane mabambanta addini yawanci idan kirista ya zo ya rantsuwa da bible kai a matsayin ka na musulmi abin za ka ce ɗaukar rantsuwa ko saboda to kai ina ruwan ungulu da kitso ya je ta rantsuwa da bible da old testament da new testament kai abin ka duka ya je ta rantsuwa da su tunda kai ka san dai an shigar da wasu abubuwa a ciki wanda ba Allah ne ya saukar ba su ma sun shaida haka haka zalika kai ma fa musulmi in kai rantsuwa kirista gani yake kawai shi bai da Qur'anin ka ba amma da kai da shi duk kun yarda da hujja da shaida in dai aka zo da shaida wata take beyond reasonable doubt to ba wanda ya isa inkarin ta sai wanda yake da wani abu a zuciyarsa ko ba haka bane idan haka kun ga kenan halil yaminu aqwa am al bayyina al bayyinatu aqwa min al yamin an fahimci wannan matsala to anan wa ya fi kamata a tsanantawa ya zo da abu mai tsanani wanda ya kawo kara ko wanda aka kawo kara tambaya ce nake wanda ya kaka saboda shi ne yake da da bai kaka ba da haka za a ci gaba da zama yan shi yake iddi'a'i shi yake yin da'awar wani abin da ba a san da shi ba shi kwanta ana zaune kalau ne aka je aka shafo shi da aka shi sa aka matsanta wa almudda'i ba a matsanta almudda'i alai ba an fahimci wani ka'ida to haka zalika ko a wajen gudanar da hukunci yawanci tsananin yana fi yana fin yawa akan almudda'i akan almudda'a an gane wannan matsala ko sai matsala ta ta arba'in ko babu bambanci wajen hukunci akan almudda'i ko akan almudda'a alaihi idan dai har kowa ya tsara haƙƙinsa in dai almuddi ya kawo hujja kuma hujjar da aka karɓe ta aka yi masa hukunci to hukuncin nan ya yi ɗari bisa ɗari kamar yadda idan almudda'a alaihi ya rantsuwa ya rinjaye almudda'i to shi ma hukuncinsa ya tabbata shi yasa malamai suka kawo ƙa'ida suke cewa al-yaminu hujjatul mudda'a alaihi rantsuwa ita ce shaida ita ce hujjar wanda aka kawo ƙara idza lam yuqim al-mudda'i musamman idan shi wanda ya kawo ƙarar da iya providing evidence da ya kawo hujja sai matsala ta 41 ta taran ƙarshe shine wannan ka'idar tana da istisna'i mana akwai exceptions a ka'idar al-yaminu alaman ankara ba kullum za a rinka amfani da ka'idar al-yaminu alaman ankara ba to ina exceptions ɗinta na ɗaya al'ani an san al'ani shine miji ya zo ya zargi matarsa cewa ya ganta tare da ko kuma cikin nan ba sa bane ko sanda ta shigo ta shigo da wani ciki wannan zargi ne ko sai kawo ta wajen alƙali sai aka ce masa to ina hujja ya zai yi shi ba shi da wata hujja to nan ba shi da hujja ba shi da ba shi da dalili ba a abubuwan ba shi da shaida to za a tsallaka a tafi wajen ita ta yi rantsuwa in ta yi rantsuwa shi ke hanta gama da shi to ai wanda Allah ya ce al-yaminu ala man ankar to anan al ala muddai din da ya kawo karasta ga ta gashi sai a ce da gaske kake ya ce eh to kan a tambaye shi hujja ma sai a ce za ka iya rantsewa to sai Allah ya yadda ne kuma wannan qur'ani ne tabbatar da haka Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأنا تأخذ أكن هلال ابن أمية يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أركتك ya ce ya rasulullahi mutum ne itarar da matarsa da wani zai je ya gayyato wani ne ya tona wa kansa asiri ya ce ku zo ku ga matarsa gashi akan kaza da kaza in kuma ya kashe shi kace za ku kashe shi annabtu bin nan. in kuma ya shiru ya shiru akan abin da ba a iya yin shiru akan sa manzo su sai ya shiru bai kula shi bai kula shi sai ce wallahi rasulullahi abin da nake faɗa ya faru ne akan sai Allah ya saukar da wanda zai ne yarmuna azwa duk wanda yake zargin matarsa cewa cikin nan ba nasa bane ko tayi zina ولم يكن لهم شهداء kuma ba shi da shaidu illa an fusuhum sai dai shi kansa shi kadai ne ya gani ko ya sani fa shahadatu ahadihim to shaidar da za a karɓa. shine arba shahadatu billahi ya rantsuwa su inna wala min salihin zai zo tsaya gaban alƙali ce wallahi da gaske yake cewa cikin nan ba ta bane ko ya ganta tana yin zina kamar yadda ake ganin kalmik halifin mirwa kamar shi a cikin kuratan kamar rijiya a guga ya faɗa so hudu cewa da gaske yake complete rantsuwa ne wal khamisatu a cikon na biyar sai ce kuma Allah ya tsine masa In wa Allah ta tabbata a kan shi in ba haka ba in ƙarya yake to yanzu kuma abu ya koma kanta wa yadra'u an hal azab ita kuma yanzu ita ma sai ce rantsuwa kun ga anan kenan al yaminu ala al mudda'i wal yaminu ala al mud ala man ankara kun ga an saba wa qaida ko al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara amma al ani al yaminu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara ita ma sai ta rantsi innahu la min al kadhibin cewa ƙarya yake wal khamisata ta biyar din kuma anna ghadab Allah alaiha Allah ya kishi da ita in kana min sarki in dai mijin ta daga cikin to in sun yi haka sai zan to an yi li'ani kenan wanda kuma wannan li'ani yana da hukuncin sa sannan kuma sai a kasama, an san alkasama ko alkasama shine a yi wa mutane kisa sai su kawo kara akan cewa su wane ne suka yi su kisa Ko ba su da dalili ko hujja akan cewa su wane ne suka yi su kisa to anan su ma za su yi rantsuwa dalili akan haka ko shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi yana cikin muwaffa ta imamu Malik ibn Anas imamu dar Hijra Allah ya kansa da rahama Allah ya kara yadda a gare shi a ruwayar Yahya ibn Yahya laifi da ruwayar Abu Mus'ab az-Zuhri da ruwayar Imam Shafi'i sannan Imam Ahmad ya rawace shi a cikin Musnad Bukhari ya rawace shi a cikin sahihin sa ta hanyar Abdullahi bin Yusuf al-Tirmidhi Muslim ma ya rawace shi a cikin sahih ta hanyar Ishaq ibn Mansur an Bishr ibn Umar an an Malik bihi sannan Imam An-Nasa'i ya rawace shi ma a cikin Sunan ثاني أحمد ابن عمرو بن السرح دقى ابن وهب sa'annan kuma al-imam abu dawud ya rawace shi ma tani ahmad ibn amr ibn sarh daga ibn wahab ibn majah ma ya rawace ma'ana hadisi ne wanda yake ya saba da ruwayan malamai lafazin hadisin malik yake cewa yahya yake cewa haddathani an malik an an ibn abi layla an ibn an ibn ibn abdurrahman ibn sa'al an sa'al ibn abi hasama daga sa'al ibn abi hasama annahu akbarahu cewa ya ba shi labari huwa wa rijalun min kubara'i qaumihi cewa shi da wasu dattawa suka ba shi labari cewa abdullahi ibn sahal da muhayyisa abdullahi ibn sahal da muhayyisa yan uwa ne kharaja ila khaybar sun tafi garin khaibar domin neman arziki madina ta tushe a lokacin ana neman a zai a yi kwadago so da khaibar gari ne na noma da dabino bayan an yakin khaibar an karɓi khaibar a hannun yahudawa min juhudin asab min jahadin asabahu saboda talauci da ya same su a Madina sai suka tafi neman arziki fa utiya muhayyisatu fa ukhbira anna Abdullah bin Sahal qad qutila wa fiha sai aka ba ga ya muhayyisa cewa ga dan bassan kana Abdullah bin Sahal an tsince shi a mace an tsince shi a mace kuma an wurgar da shi a bakin wata rijiya fi kasiri bi'in a cikin wata rijiya aw ainin ko kuma a bakin wata idaniyar ruwa fa ta yahuda yana ganin gawar ɗan uwansa ba a gaban sa aka kashe shi ba kawai sai aka ce ga gawar dan uwansa dan an tunta ana fahimtar matsala ko kai tsaye bai zance ko ina ba sai ya tafi wajen yahudawa makwabtan inda aka tsince shi فقال سيتي أنتم والله قتلتموه نار إلى الله كوك كشيشي كما سيكون بيا فقال سيتي والله ما قتلناه محمدا إلى الله بمكشيشي با بمكشيشي با فأقبل حتى قدم على قومه da ya zo sai ya zo gida ya faɗa wa dangin su cewa to ga yahudawa sun kashe mana dan uwa fa zakara lahum zalika thumma aqbala huwa wa aqub huwaysa sai shi da dan uwansa huwayisa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akbaru minhu shi huwayisa shi ya girmi muhayisa, wanda muhayisa kuma da shi aka yi abin suna tare da Abdullahi ibn Sal tare suka tafi ma kwadagon wa Abdurrahman da kuma dan uwansa Abdurrahman fa zahaba muhayyisa li yatakallam da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi muhayisa din tunda a gabansa aka yi abun. sai ya tsaya a kotun manzon Allah sallama zai fara magana Da ma kila kafin a zo manzon Allah ya ji labari kuma Allah ya san ta gare shi da muhayyisa to kuma yanzu yaro ya tashi zai fara bayani ka ji wani ladabi dan Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kabbir kabbir ba za yanka ba koma ma ya yanka ya taso ya kaga a zahiri kamar wannan da yake yana wajen kamar shi ya kamata ya bayani a bakin da family ne suka zo sun shigar da kara da sunan family su ce manzo Allah ya gwada musu ladabi sai dai in babba ne da kansa ya ce maka amma ka dinga mutunta na gaba da kai ka ba su dama sai dai in musulunci ne kai tsaye ya riga ya yi zaɓe misali ya ummun nasu a ƙa'uhun bi kitabillah in aka zo sallah ba wanda ya fi girman shekaru ne zai girman ce wanda ya fi karanta abin fi iya karanta alƙur'ani to nan kaga a shari'a mutunci ta yi salafi in dai sunna za a yi to a ƙyala wanda ya fi iya karatun alƙur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunna don kuma duka sun yi daidai a sunnan ba sai a zabi wanda ya fi girma ya fi shekaru sai wanda Allah ya ce kabbir kabbir ko umama ne yayin ka yanzu yuridu sin mazala ya kun wanda ya fi shekaru ya kamata ya magana fa takallama huwayisa sai huwayisa ya tashi ya yi bayanin abin da ya faru ya kawo ƙara sai mazala ce to mu kai mata so kamar yanzu, yadda ثم تكلم محيسا sannan sai muhayyisan shi ma izo yi bayani fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to yanzu kun ga an kawo karar yahudu ko waye mudda'i waye mudda'a alai na'am yanzu ba akwai mudda'i akwai mudda'a alaihi ko waye mudda'i waye mudda'a alaihi mudda'i family din su yisa mudda'a alaihi ko sune ne inda za mu dau asalin wannan hadisin namu albayyinatu alal mudda'i za mu ce musu ku kawo hujja su kuma yahuda fa siran kuwa wa yaminu ala man ankar ko da mun ce wannan ka'idar ba ta shiga cikin babin kasama sai maza Allah suna ce in ma an yadu sahibaku maza Allah ya ce to in dai aka bincika haka ne ko dai su biya jiya, in kuma ba haka ba wa in ma an yi uzinu bi harbi ko kuma za mu shirya mu haɗa makamai a fita ayyaki to an ba ka koyi jarin in je kuna haɗe aka taɓa ɗaya to ku ɗauka ko aka taɓa gaba ɗaya kun ga faɗan uwansu aka taɓa amma da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dole su biya ku ko kuma yaƙi gaba ɗayan mu zai a ƙara kalmu a kan jinin ɗaya daga cikin mu shi za a nan zo zama ke al-musulmuna al-mu'minun ta takafa udima'u wa ya ƙabi zimmatihim adnahu ko hum yudul alaman siwahu in dai aka taɓa ku to an san da ɗaya daga cikin ku to an taɓa ku gaba Shi kenan shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakataba ilaihi fi zalika sai manzon Allah ya rubuta musu sammaki yace sun kashe an da an yi da'awar cewa kun yi kisa to ku biya kuɗin kisan nan in je kuka yi in kuma ba haka ba to za mu fito mu yaƙi su kuma sai suka rubuto mu na Allah amsa ka kaddara sai suka turo wuri. da bayanin cewa wallahi inna wallahi ma qatalnahu mun rantsa da Allah ba mu kashe shi ba mu muka kashe shi to anan kun ga sun yi inkari ko kuma ya kamata shi al-mudda almudda'i ya zama yana da hujja yana da shaida wani ku ga yadda manzo Allah ya hukuncin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuwayisa wa muhayyisa wa abdurrahman to da kuwayisa da muhayyisa da abdurrahman ƴaƴan uwa abdullahi bin sahal sai manzo ya musu a normal condition ne kamata a tambaye su shaida ko to amma ba shaida aka tambaye su saboda wannan ita exceptional case kasama hukum ne istisna'i dan haka ba za a ce dole sai sun kawo hujja ba su ma rantsuwa za su sai manzo Allah ce a ta kuna za ku yi rantsuwa fa tastahiquna da masahibikum inda kuka rantse to sai sun biya ku to tunda ba a gaban su suka aka yi ba sai suka ce la ya rasulullah mu ba za mu iya rantsuwa ba tunda ba a gaban mu aka yi ba amma dai mun san wa zai kashe su in ba su ba kun ga ismiya allegation shi kuma allegation iddi'ai baya zama sanadi na hukunci sai inda dalili to anan dalilin shine rantsuwa sai suka su ba su iya rantsuwa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kira wasu su su rantsuwa a gaban ku kuma kenan al-yaminu alaman an ka in suka rantse dole ku kuma ku hakura sai suka ce ya rasulullahi mu bin yadda balai su bi musulmin ai ba musulmai bane in suka tashi za su iya rantsuwa kuma ƙarya suke da yahudi da yawa Allah ƙarya kuma rantsuwa ba abu da ya fi sauƙi ba ne to lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba talaka bane a lokacin an samu kudin khaibar ana aiko da haraji bai mali cike yake da sai manzon Allah ya tausaya musu yaga an musu kisa amma yanzu in dai za a bata fizikal dalilai na doka da shari'a to ba za a matsa wa yahuda su biya wa kuɗi ba tunda sun riga sun ce sun faɗi iya abin da za su yi abin nan sai maza Allah ya ce a je bakin mala a kwaso raƙuma ɗari sai aka kwaso raƙuma ɗari sai manzon Allah fa wadahu rasulullahi sai maza Allah ya biya diya shi da kansa ya biya diya min indihi فبعث إليهم بمئة ناقة maza Allah ya ta aka yi musu taguwa guda ɗari hatta udkhilat alaihim da har sai da aka shiga da taguwa ɗarin gida qala sahal sai sahal ya ce laqad rakazatni min hanaqatin hamra sahal ibnu ibnu abi hasama wanda yana ɗaya daga cikin ah, ibnu abi hasan yana cikin ruwatul hadith din yace a gaba na wannan dan ma in tabbatar maka na zo kusa da ɗaya daga cikin taguwar ta harbe ni kuma na gane ta jace to anan kun ga a dama an yi divertin din asalin ka'idar general rule inda aka san cewa albayyana ta alal mudda'i wal yaminu ala man anka saboda haka lokaci yayi ina ga anan za mu tsaya sauran matsala nawa sauran matsala tara in Allah ya yarda ku ubashiru kun karatu na gaba za mu huta da wannan hadisin zai zama ne karatun mu na karshe a wannan hadisi abu da muka fare Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh